a masu kallon barkumar da haka har yanzu a muna tare da bayar abdullahi dan fulani a wanda kamar da nuna suna ne nuna a shi wahila cidi wanda a yan kwanakin da sun wuce a sun shigo garin gosau wani abu ya faru gare su wanda har an kashe masu ɗaya daga cikin ƙanne a bayero a kasancewar ka bahilla ce kuma wannan matsala ta tsaro kusan al'umma sun yi ta'allaka ta da cewa ku hilali, ku na asasa ta kuma a ta shahuwar a ko in ce hausa take shafa kusan in ce ɗari bisa ɗari kai a matsayinka na wakilanci wanda daji ta tashi daji an ka ka a cikin ragar hilani a ya matsala take to a yanzu matsalar tsaro ya samu rata ta karfin a ce tana shafuwar hilani 100 a hausa ka 100 kusan yanzu su ma falanin an guza tsakanin da matsalar tsaron da hausa da hilani inda hausawa na rasa tashi su ma hilani gaskiya yanzu ba su ma da bisashen ko na huda ma babu amma da da ake ta shahi su bara sai sun san sauran dabbobi kaya kamar ni ba lafi inda na fito a gidan mu da na fito na aske bisa shi da dama yana ce na tsaye ko na ke saba'in ko tamanin na aske gidan mu amma kawo yanzu watakila yana tunanin ma babu ma ko na gin daya ta tatsa duba rayu sun saki kaga da matsalar ta shafi hausawa ɗari bisa ɗari kawai da mu kila 70% ta shahi mu da kila a ce ba na rasa na goma ko biyar inda yanzu haka yana tunanin rogon mu gaskiya ba za ka samu mai nake ɗaya fahillaci ba a ce wai ga ta tsaki in banda ga yan guda biyu ko kuma rabu wasu ma ba su da su. wannan matsala ta tsaro ta sahilanin da dama da hausawa da ke zanne a karkara a kusan rasa rayukansu da dukiyoyinsu baya ga dukiya ku a matsayinku na hilani akwai wani abu da kun rasa baya ga dukiya a tabbas an rasa dukiya kuma an rasa rayuka ta kowane fani an rasa rayuka kuma an yi kirnatin an biya kuɗin fansa a kai a matsayinka na mahillaci ko akwai a ah, bagare ka ce shanu da kuna da saba'in ko ko ce sama da saba'in yanzu kuma kamar ka faɗa cewa an waye gari a ko shanu goma ba ku ba bangaren kidnapping ko an taɓa kama wani illa ce ɗan roto ko kuma da shahika tabbas an yi kidnapping ɗin fulani a mu da dama kuma sun biya kuɗin fansa akwai mahaddatawa da yara na san waɗanda aka yi kidnapping ko mu ne wasu kuma zama ya haɗa wasu kuma yin uwanmu ne na jini don akwai wanda aka yi tanadin kusan yaya yake gare ni inda da uwa da uba ne da na uwa ɗaya uba ɗaya amma shi ba a ɗaukai ba an yake ko ya biya kuɗin ko kuma a ɗaukai da ƙarshe sai da ya biya kuɗin ya tsira da rayuwa zan zanna gida. waɗanda ke da nafin ire hausawa ne ko hilani ne? a gaskiya waɗanda waɗanda aka waya da su ga wajen magana kasan fulani ne. to ko ba magana abin da ya shahi kisan rayuka ko akwai dan uwanku na cikin rugarku ko kuma a makwatan ku wanda kasan bakin laci ne amma kuma su hida ne akwai tabbacin su ne zuwa kuma na ya kan a tabbas inda na sa akwai dattijon da an ka hallaka da ɗan ɗane ɗaya kuma tabbas barayin nan nan bandin nan mai wannan atakin akwai ma shi wani dattijo na sani an zo an biyo dare an kashe shi shi ma doka dai waɗannan 'yan ta'addan ne sun kai mai wannan kisan gyallan. a yawanci matsalar akan ci a tana faruwa ne sanadiyar kila kun nemi haɗin sun nemi haɗin kai da gari ku ba ku ba su ba a rukan ku ko a kurbacin sun ka taɓa neman cewa wasu daga cikin ku su shiga harkar kun ka ki shiga su haka faru ko kuma ya gaskiya ni dai rogan ba bandit ba su taɓa neman cewa wai a kawo wani bafalatani ta a ga wannan uwana su ya shiga harkar nan ta sata ba in kaga mutum ya shiga ra'ayi ne ne ya shiga ba tare da son uwaye ne ba ko uba ne da dangi ne ba illa dai ya yanke hukunci bare je inda ya rasa da shi an zo an kwashe suna bare ta yi a da shi ya doko na wasu ok kenan na fahimci ka ko waɗanda saboda an sace masu nasu su kun san su su shiga gaskiya ga duk wanda cikin daman nan uwaye ne ba su da shanu an riga an kwashe musu nashi kuma gidansu kamar bai zannu gare ga harkar kungiyar yan sa kai haka idan da ana iya cewa a kashe ko barawo ne ko ba barawo bane haka bai zannuwa gare ma kuma bai da bisashin dole ya yanke hukuncin cewa bari ya koma cikin dajin da yanzu wani da zai dawo gidansu ya zanna lami da ya san ba a taba shi wala zai dawo gidansu zanna dan ko su wasu yan bin daga daga ci abin wala abin ya adda yusu bari mu dawo magana kan sa kai kai a game da kisan kasancewar ku kuna cikin daji ko kun taɓa fuskantar wata matsala wadda ta ɗan sa kai ce kai tsaye. A tabbas mun fuskanta. Eh, mun baka tuna ba ai bara kusan cikin azumi haga sai da mun kai gudun hijira daga rugajen mu zuwa wanki sanadiyar wata gobara da isa ka yi suka yi sanadiyar kashe mutuwar bakwai da kona miliyoyin dukiyoyi idan na sa akwai da aka kona ma kuma da yarsa abinci ko kwara an kona shi kawai da sai haka an kai wa an gaya aka zo kusan mutum zai iya da ɗari biyar ko ɗari uku ne ya saka suka ci bari a zo kawai a kafe bala'in barayi ne dan ko ni kancan kanana ya saka sun shiga gaskiya gidan amma sai dai ba su ɗauki komi ba dan ba su rutsa da mu sai ba su ɗauki ba sosai ma ya saka sun sun taɗe mu kuma sun mun rasa rayuwa ko da suka rasa rayuwa su nan wannan atakin ɗin na yan sa kai. Ga ku shida ne, kuna zaune a cikin daji, ko in ce cikin rugagen kuna fuskantar matsala wajen yan uwanku fulani to idan kun shigo gari ko akwai wata matsala kuna fuskanta tsakanin ku da yan sa kai a gaskiya mun wanda muke alhamdulillah ga ruwan mu tare da na lahiya da su da waya ko da ma ga wanda yan sa kai gaskiya sai dai yan bako ne zuwa amma mu inda muke zaune muna zaune da samu lafiya kan mana akai karfe goma sha ɗaya na dare su zo kuma mataki babu ma ba kamar cewa wai a wata wata ta kwata faruwa a tsakanin mu zannan muke sai dai can in mutum na abu ne in zai sa a yi maka a yi maka taɓuya amma dai ga fili mutum bai zuwa inda ne mutum zannan ce zai zo muku kwana aika aika gaskiya. kenan su waɗancan nan maku na harkon ba ɗan yankin wanke ba ne. gaskiya 'yan wani yankin amma dai gayyato su an ka daga wasu wurare da ɗaiɗaiku suka zo an kai an kai an gaya kamar taron dangi ne an kai aka zo an kai wannan aika aika to ya magana in kuma yankin da an kasan ku kamar irin kun shigo irin garuruwa irin su ba su haka ko irin haka ko akwai tazarar kuka in ka taɓa fuskanta na ƙila a ayyukan ƙuran kashe ku saboda kwana hira ne ko kuma a to saboda idan ka dubi irin kasuwan wanki gaskiya an yi lokacin da ba fulata ne in dai ka nuna kai na dage tsakanin da Allah ba za ka sha ba ana fuskantar wannan matsalolin da zaran ka fito wani zai maka kallon shi a falata ni ne kai dan ta'adda ne ni kuma ina tunanin da waya ɗan ta'adda shi gucin kasuwa ya kasuwa lafiya lau ba tare da ya karbu ba in ma har suna zuwa kasuwa sai dai su aiko ƴan fumomin su kura fulani ne kura hausawa ka san ƴan fumomi ba ba ka cewa ga tun da ga yan fuma ko ta da ana samu yan fuma a cikin saboda ba kowa ka gane yan fuma ka gane bandit amma ba za ka gane yan fuma ba ah, kwanakin baya kun shigo garin Gusowa sassan nan akwai wani abu da ya faru wanda ka kira da ka shaida na yau ya awon ya kasance alhamdulillah mun shigo mun yi kusanci na shigo Gusowa ba da sunan to alhamdulillah na shigo Gusowa um, domin a yi sallah a yi wasu sallah an tashi lafiya kamar wadannan karfe biyar zuwa shida nake tunanin an kawo aiki to mun kama hanyar mu ta komawa gida a ƙannena guda biyu duk ƙannena ne so da dai inda aka ba sannan um, filin um, filin da sardauna muka nemi dan kabu kabu da cewa ya kai mu garejin madina ake mu domin ya mu karasa zuwa wanki zuwa rugan mu to hau mafi ɗin muke da waya mun kawo dai tashan magani muna kawo nan kawai sai muka karo da wasu ɓata gari yan ta'addan gari ko mini da kira suna hutu na kwararo suna cewa bari a kashe fulani sun dawo a kashe ru to kes mashin din mu dan kafa kafa shi aka fara atakin dan mai mashin din yayin yunkurin cewa bari ya tsira yana gudu suna bugu shakar gura da kashi dai mashin ya ni ta na yi ta kaina kuma biyu suka yi ta kansu illa dai har magariba ina cin garin gosau ina bi ta illa ɗaya ɗaya na samu muka je gida muka fara kiran wayoyi na cewa mun dawo gida ba tare da ƙaniyan mu ba kuma ba ya da waya amma ga abin da aka yi shin yana rai ko bin rai tun da cikin dare muka fara samun labarin cewa tabbas an yi kisan gilla a kofar tashin magani da sai muka tabbatar da cewa lalle an kashe wannan bawan Allah haka muka ɗau waye ne muka je a na an ce an kawo da an ka ɗaukai kamar yana da rai a kawo shi na asibitin ya yariman bakura domin a yi magani ya waye amma kuma lokaci ya raga ya yi inda ko kashi aka soka mai gabaya muka zo da aka yi zargatakar da abin da za a yi tare da jami'an 'yan sanda da su mahukunta na asibitin da ma masu tsaron su mutuwa da naka da waki. aka yi abin da aka yi aka yi karshe daga bisani aka hannunta mana gawar kanan mu muka ta gida muka yi mata sallar ya zana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanada su waɗannan mutane ga ganin ka me yasa sun kace aka shahi lafiya to wallahi ni ban san da wani wai takaliman dalili ba da an yi faɗa da su a hidin wasan nan da sai da cewa ko da an yi faɗa da su to ni dai lamila ta da san na filin wasan nan haka dai kawai na san son shashayen su sun nuna musu cewa kawai bar dai su zo su yi ta'addancin su da son ka saba yi ko da da kabilan fulani ko ba da kabilan fulani ba inda ka duba kamar irin ya sa kwasara suka ba kabilan fulani da su haka shiwa ba illa dai wanda ta rutsa da shi lokacin da suke cikin mayansu kwarane suka kare sai suka kashe shi yanzu ganin cewa kai zan masu rai da sani a ƙila duk wanda zai ganka zai gaba zai ci a daji kake ba, a cikin rugga ba, ta Fulani ba. mini Menene sira abu. Ko ka samu hituwa gari ko ka taɓa wata rayuwa a cikin irin gari ko kuma magana karatu kasancewar mafi yawan hilali a halin yanzu za ka gaba kowa samu damar je karatu ba a musamman na zamani. salamu alhamdulillah ya waɗansu suna ɗaukata ma ba cikin garin Goso nake ko cikin garin Wanshi. Alhamdulillah dai na samu da ƙyar ɗan ya karatu na na kamatun daga firamare school a Rogamu na ƙari na gisa sakandare gidi SS wanki na kammala kuma cikin yarda Allah na zo Goso na kam na yi da firma ɗiyan da Goso ma nan na tare tsawon shekara biyu na mu'amala ta har na kammala da firma ta tsawon shekara biyu ba za a gani kuma ba ni da haka na yanayin cewa ko da jira gani da kayan falani ko ka? a na fi son in yi shiri na isa kana irin na yan gari in zan fito gari in gidu inda zan ji da waya gaskiya hakan da irin kakan ga dai na haka da fara saboda yanayin da mace ci kana isa ka ko ba mugu bane za a ci dai wancan kayan mugu gare ba ka shi shi sa kaya na sutura ta koma irin hakan ga ta mutanen gari nake mu'amala ta ganin cewa na yi karatu na gwargwado kuma na yi mu'amala da mutane daban-daban don duk wanda ya makaranta za ka samu ya mu'amala da mutane kala-kala kuma dole ka ɗauki ɗabi'u masu kyau domin za ka wani to sai ka yi ƙoƙari ka ɗauki ɗabi'u masu kyau domin ka kiyaye kanka daga wani hari na ta'addancin fallo na wulaƙanci. a ka samu da mai karatu a yanzu a wannan matsala ne ya matsalar tsaron ta taɓa ƙannanka waɗanda suke tasowa karatu gaskiya ta taba su sosai saboda sun yi yunkurin a yi a yi karatu saboda babu kwanciyar hankali kusan kullum idan aka ce ban din nan sun hito za mu kusan wace gida inda su misali haka kamar ita makarantar mu da mai girma kuma ya mana ta primary school inda muka fara karanta a matsayin volunteer har matsalar tsaro ta sa aka rubuta kusan watanni uku ba a karatu kaga da aka na lahi alhamdulillah mara wasu sun yi nisa da karatunsu na firamare kuma hasu su ƙarfi je sakandiri ma hasu su manyan makarantu kaga ci na matsalar tsaro ta shahi ta shahi matsalar rashin zuwa makaranta musamman mu yayan falan da mu ragadi da makarantu mu a halin yanzu wani kira za ka yi ga su yan uwa fulani a ganin cewa wannan matsala ko dabbobin da na barayi ba wai ina ne ɗaya ka wannan haifar. akwai hausawa akwai sauran kabilun da ma ba mu turare amma mafi yawa saboda yawa da hilanin da bari ko kuma da kusan su a sun dan fara ƙaddamar da wannan matsala an ka ɗaukar cewa gaba ɗaya hilani kuma a zahirance duk da an cutar da hausawa amma su an cutar da hausawa amma kuma su yi na abu ya cuta su musamman misali kamar yadda kace ka ga da kai ka samu lokacin ba matsala irin haka ta yi firamare a nan cikin kwaro wanda da yanzu ka taso ka samu damar yadda sannan ne ka samu damar yin sakandare da yanzu ka taso ka samu damar yin sakandare saboda ni a ko ka kara firamare zuwa wanke da zama tana gari ka dace a gaban lafiya da kuma asali ma kamar yadda ka faɗa cewa ko in ce kamar yadda al'ada take ba a ma cewa ke kawai yanzu an yi jama'a hausa fulani duk da ba kabila guda wace ba harshe guda ne kuma ko wurin zaman ba wuri guda aka zama ba sai dai cuɗanya da yawanci ta cika sun ka cika yi tsakanin su ta auratayya da kuma addini za sa ana kiran mu hausa fulani duk da ma masana harshe su ce ba ma gida guda ba ake ba tsakanin hausa da fulani wani kira za ka yi ga su yan uwanka faranica a bayyana rasu so ana zuwa ana a wasu domin idan ka diba kusan masu kuma abin da ne kusan mafi yawan zuwa ba ma filanin ba ne domin su kuri suna cikin dare in sun saci mutum sun rika kuɗi abin da za su sayi kila in cikin gari suke za a sayar masa shi yana ɗari in ya kai can wasu za ka ya kai naira dubu wani kira za ka yi ga wanka fulani a cewa a dawo a zauna a lahiya a ba amfani da suwa ne ana bata masu kabila ne alhamdulillahi ina tare da wana fulani waɗanda a cikin daji suna waga aika aikat da su zubar da makamansu su dawo dan dai su bata doki nisa su sata gaba su dawo su sa diyansu makaranta su nemi ilimin zamani da na boko a daina yi masu kallon yanta da duk da ba su bane kawai ba wai kabilar kamar yadda aka sani ba wai kabila bahillati ne kai ba a'a ta yawa saboda idan mutum hamsin na aikata da shi aka samu kamar goma ko sha biyar wata kabila haka za a haifi mun ɗan kaɗi ce kabilan nan guda ce ka aikata da maimakon kuma a ci a yayi da shinkafa duk wanda ya ta a wannan shi da ake ba a sa su to da su yi hankuri su aje makamansu su dawo su rungume ilimin boko da na arbiya Ta kuma sana'a don duk abin da ya ga abin ba kuma bane illa jahilci kawai gari ba ka rubuta a ba rubuta ba da hausa an gwara ma hanyar samun kuɗi naira biyar naira hamsin kaga ba sai ka je ka yi wahala ba an baka bin da ka ki wata gidan ka yi a takin rafin kana samun wani miliyan ko 2 miliyan kana ganin gaskiya in baka yi wannan sana'a ba kamar rayuwarka ba za ta ce gaba to rayuwa ce ta ce baya amma in ka samu iliminka na arbiya da na boko kana sannan ka kana kasuwanci da shi kaga ba kasuwanci da jahilci kusan duk abu ya koma sai in kana da ilimin ka na bugu, to yana kira da su da kowa ya yi makamai ne su zo su rungumi zama lahiya su zo su ayyana su makaranta su dawo cikin al'umma a raka duniya da su su tuba ma Allah su ba wannan aika aika ganin cewa zalunci ne kuma ko baɗin ba daɗe ba lahiya sai Allah da sai ya kawo karshe kuma su sani cewa sai Allah ya tambaye su lahira kan cutar da son kaiwa al'umma kamar tun daga cire nafin kurar shanu kashewa hatta ma kai da ko da sanda ka ɗauke ta mutum ba tare da suna raini ba sai Allah tambaye ka lahar an haka wani hadisi manzo Allah cewa hatta asawaki yanka karɓe da ƙarfin ciya ba tare da son mutum ba tuta ta ta waje ga wannan asalumin to sai kai sai hankuri su dawo su tuban ma Allah Allah mai rahama ne kuma mai gafara ne abin da sun ka ɗauka kuma mutane tsakaninsu da Allah ya Allah ga dama ya yaki musu in kuma bai ga dama ba ya musu azabtar da su abin da sun ka ɗauka shi dai sai da za su